arewa ne suna fata Allah ya bata. Ta dace da harkokin siyasa. Kafin sanar da sakamakon zaben na Amurka wanda Donald Trump na Republican ya lashe, bai sauraron sashen wasu na muryar Amurka Bello Dandin Maye sule ya bugo waya don nana ta goyon bayansa ga 'yar takarar jam'iyyar Democrats Hillary Clinton. wannan shine kusan akasarin goyon baya ko ra'ayin 'yan najeriya ga yadda suka fahimci zaben na amurka da yadda zai shafi rayuwarsu kasancewa tasirin amurka tattalin arziki da siyasar duniya daidai lokacin da kasashen duniyan kanana da manya ke haɗa kai don yaƙi da ta'addanci ba ma irin yankin tafkin chadi da ke gwagwarmayar gamawa da boko haram karkashin jagorancin najeriya da kasashen haɗin gwiwa da ke da runduna mata musamman a injamina da kasar chadi gamin shari kan lamuran yau da kullum abubakar ali wannan nasara ta trump za ta zama tamkar allura ga kasashen afirka ko najeriya su dage wajen rage dogaro dogaro ga mutum don nasarar cimma gurin raya kasa da kuma diflomasiyya. Shin wannan zaɓe na Trump din nan da kuma wannan maganganun da yake faɗa akan 'yan Najeriya ko Afirka nan zai zaburar da mu ne mu ma mu tashi mu dogara da ƙasarmu ba wai mu zigirawo wancan ya ci zaɓe wancan bai ci zaɓe ba. Yadda Amerika suke dogara da ƙasansu ƙasansu ne kawai suka sani to mu ma ya kamata shugabannin Najeriya su san mu ne kuma mu dogara da abun da za mu samu daga kayan abincin mu da tufafin da muke sawa amma ba mu dogara da wani ƙasa waje ba ba wanda zai mana wani abu masanin harkokin siyasa na jami'ar Abuja Abdulrahman Abu Hamisu na ganin Trump na cika baki ne kan kin jinin baki don amfanin kamfen kawai wanda suka zaɓe shi saboda suna son shi ne kuma ya yi maganganu wanda su suna so su ji irin wannan maganganu kuma suna ganin zai cewa zai yaya aikata abin da aka gina suka zabe shi zabe abu ne wanda kamar kollo ne kana son ɗan kollo ko kuma kana son wata kungiyar buga kwallon kuma sai ka ga wanda ka fi so ma shi aka kada to ya zaka yi zaka mutu ne ko ka raba kanka dole ne ne kawai a dauke shi yadda ya zo kuma ya ci wanda kuma yake magana su dace masu sata ne ko kuma masu shan eh, miyagun kwayoyi na sa ce to wayan ba su da sana'a amma wanda yake magana su mutane ne wadanda suna karawa kasa arziki da sauransu ba wajen iska bane ba ne ya dame shi da su wato abin da yake faruwa alikaya talauci ne ya mamaye mutanen amerika saboda yanayi na tattalin arziki a amerika kuma shi trump ya gane cewa mutanen amerika suna tare da talauci to me zai faɗa da zai zai sa shi ya samu kuriya ya gane cewa abin da suke so shine su samu aikin yi ce ya yi musu alkawali zan kora wayannan mutane sai in kwace ayyukan su in ba ku kuma suka ce to ba da suka mara mishi baya a yare yanzu ya zai kora mana in ma zai iya in man zai kore su ina za su samu ina za su samu kuɗin kana magana mutane sama da miliyan goma ba wai yana gida kare ba da ina zai fara shekaru nawa zai yi to aikin da zai yi kenan har a gama mulkin sa amincewa da sakamakon zaben da Clinton ta yi ba korafi da yadda aka yi kasance da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan wanda shi ma ya amince da zaben Buhari ba zuwa kotu a zaben Najeriya Najeriya na bara na nuna ko dai yaya akwai darasin da kasashe masu tasowa ke koya daga manyan kasashen dimokuraɗiyyar duniya. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.